amma zagin sahabbai da faɗa da sahabbai ba ridda ba ne. wannan duk girman mutum ba profesa ba ko menene shi idan ya faɗi wannan magana kuskure ni ina ganin abin da farfesa ya yi in san samu ne farfesa wa'innan maganganun da ya da ya janye su to a nan fa ake yin ta wata sabuwar rigima tana shirin barkewa tsakanin intijaniya da yan izala akan maganar abdul jabbar ina kuke al'umma a ƙasar to sanin kowa ne dai cewa a lokacin da aka tashi mukabala tsakanin abdul jabbar da malamai to su waɗannan malamai su ma a junansu suna da irin nasu bambancin aƙida da kuma saɓanin fahimta domin ko malamai ne daga ɓangarorin tijjaniya kadiriya salafiya da kuma izala waɗanda dukkansu ba a kan abu ɗaya suke tafiya ba wato su ma suna da saɓani a junansu To da dukkan alamu dai irin wannan sabanin fahimta da ke tsakanin malaman ya fara fitowa fili a inda wani babban malamin Tijjaniya Profesa Ibrahim Makari yayi magana akan lamarin na Abdul Jabbar. To bayan Profesa ya yi wannan maganar ne sai wasu daga cikin malaman izala suka haushi da raddi kala-kala. Cikin malaman kuwa har da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaman mukabala da Abdul Jabbar wato Malam Kabir Bashir wanda ake wa lakabi da hayaƙi fidda na kogo. Wanda ya ilimi ya huta don wata rana. To yanzu dai za mu saka muku cikakkiyar magana da Profesa Makari yayi akan Abdul Jabbar, inda daga bisani kuma za ku ji yadda waɗannan malaman Izala suka hau shi da zafafan raddi. Matsalar da take faruwa ko da yake na alƙawarin rashin sa baki a ciki amma zan ɗan yi bayani kaɗan a kai. Matsalar da take faruwa yanzu haka a ƙasa na rigingimun maganan wani malami da yake da yake hawan kawara akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato matsala ce abin da ya jawo ne wannan magana shine an ya kular rajuli lil rajuli sai wani ya zo ya ce ai wannan yana nuna cewa mace addinin musulunci ya tauya haƙƙin mata ya hana mata kasuwanci ga yanan a cikin hadisi an ce an ya kula rajuli lil rajuli ita mace ita kuma ina aka sata misali watau akliyar akliyar yanda ake tunanin da yanda ake karatun shi karatu har abada har abada dukkan karatu a duniya yanda yake shi ne yana zuwan maka ne gwargwadon abin da ka tanada na isti'idad ɗinka yanzu maganar nan da nake yi mutane ne da yawa a wajen nan amma kowa yana fahimtar abin da nake faɗi gwargwadon isti'idadinsa na iliminsa gwargwadon saƙafansa wayewansa gwargwadon bi'an da ya taso da abubuwa da yawa to amma amil da ya fi tasiri shine ilimi na wannan fannin gwargwadon ilimin mutum da wannan fannin da ake karatu a ciki gwargwadon yadda yake fahimtan abin da ake karantarwa ɗin ina fatan muna fahimta ina fatan muna fahimta to saboda haka idan mutum ya je yana ya ɗauki nusus yana karantawa bai san bi'an larabawa ba bai san bi'an larabawa a shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da suka wuce ba bai san yaya sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka rayu ba bai san bai san bai san abubuwa da yawa ba to ba mamaki ya ta faɗawa cikin kwaɓa saboda rashin sanin bi'an da aka yi wannan abin bai san bi'an sahabbai ba bai san bi'an wannan zamanin ba bai san ya rayuwa take a wannan zamanin ba ina fata mun fahimta wannan shine dalilin da yasa yake da muhimmanci mai karatun hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta tarihi ya karanta adabin larabci waɗannan abubuwan suna da matuƙan muhimmanci adabin larabci zai taimake ka wajen gane ya rayuwar larabawa yake me yasa kaga ana yawan karanta al'adabul jahili a tunaninku me yasa ake karanta al'adabul jahili ba ana karanta al'adabul jahili bane dan a san tarihin jahilai kafin musulunci ba dan haka bane ana karantawa dan fahimtar musulunci ne ina fatan mun fahimta domin in baka fahimci bi'an da aka sauke Alkur'ani ba baka fahimci harshen da larabawa ke amfani da shi da uslubin su a lokacin da alqur'ani ya sauka ba ba za ka fahimci alqur'ani ba ba za ka fahimci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba to waɗannan abubuwan su suke sawa ake yawan karantar da waɗannan ilmoman domin a fahimci bi'a ɗin in ba haka ba mutum sai je yi ta faɗawa cikin makhatir kuma shi ne dalilin wajabcin ɗaukan ilimi a wajen malami wajabcin ɗaukan ilimi a wajen malami domin idan a wajen malami kake ɗaukan karatu kullum zai gaya maka nan wajen ga abin da yake nufi sannan kuma zai bi da kai menene Allah subhanahu wataala na faɗi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun sai aka ce menene ma'anar rabbaniyin alladhina yurabbuna an-nasa ala sigharil ilmi qabla jala'ilihi ko ala sigharil ulumi qabla jala'iliha qabla kibariha suna farawa da mutane a hankali suna suna tadarruj da almajiran ilimi don su fahimci foundation kafin a kai su zuwa abin da yake saman wannan mustawa to wannan matsalolin da rashin su da hawan kawara da ake wa nusus shi ya haifar da shi wannan malamin kafafunsa daga ciki dalilan da yawa suka haifar da kafafunsa suka zame ya fada cikin fitinar da ya fada Allah subhanahu ta'ala ya kare mana imanin ah, ni ina da dalili na da yasa ba na son tattauna irin wannan matsalolin kwata-kwata dalilin ba abin da zai faɗo ƙwaƙwalwar mutane da dama ba ne amma kuma mutane da dama za su fahimta akwai abin da ake ce ma attada'i annafsi attada'i annafsi ina yawan ba mutane misali in ina maganar attada'i da rayuwata a garin katsina na yaranta a garin katsina ne da haka da an ce katsina katsina da an faɗa duk inda na ji katsina abu biyu nake tunawa dalbejiya itatuwan dalbejiya bedi katsinawa ke ce masa da rana mai tsanani da an faɗi katsina abin da yake zuwa kwakwalwana kawai kenan yanzu a harshen hausa mene alaƙan katsina katsina da dalbejiya ko da rana ba su da alaƙa ta luga ko suna da shi ta luga ba su da alaƙa ko to amma nafsina dina raina psychologically ni na je a zuciyata a cikin raina na haɗa su sai zama ba na iya tuna katsina ba tare da na tuna ina fatan mun fahimta da an ce dukanmu muna da irin wannan experience duka kowa kuma cikin komai kana rabbata watan kana har hada abubuwa da wasu abubuwa wanda a hakika ba su da alaƙa sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam idan an ambace shi an ambaci sayyiduna rasulullah duk mu'mini duk musulmi ba abin da yake zuwa ƙwaƙwalwansa sai kamala ta tuƙewa kamala ta tuƙewa kamala cikin komai ko ƙimma na kamala hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil sai aka sami wani shaƙiyi shaƙiyi taɓaɓɓe jahili mahaukaci sai ya zo yana rabbata maka sunan sayyiduna rasulullahi sallallahu da Ko da wani irin niyya ne Ko da wani irin niyya ne da wasu kazaman abubuwa ina fatan muna fahimta da wasu kazaman abubuwa me zai faru da kwakwalwar nashi'a masu tasowa in ba su da rabo abin da zai faru da su shine in aka ambaci waɗannan abubuwan zai yuyu su iya tuna manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko in aka ambaci manzan Allah sallallahu sallama zai yuyu su iya tuna waɗannan abubuwa ba wanda ya cuce ka a duniya kamar wanda ya maka wannan ina fatan mun fahimta to ta wannan babin ta wannan babin shine yake da matukan haɗari matukan haɗari a bar ƙwaƙwalwan ɗan adam ma ta zama za ta iya kusanto da wani na ƙasa ko ya yake idan ana ambatan sayyidul awwali na wal akhirin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi yasa shekunan mu Allah ya saka musu da alkhairi suke hana almajirai karanta littafan makiya masu zagin bayan Allah ba dan komai ba ba dan ko sauraron wa'azinsu sai a rika cewa a'a ai kaman suna kare su ne ba san su gane gaskiya ko kaza wallahi ba haka bane wallahi ba haka bane abin da yake faruwa shine ana so kar a bar zuciyanka ko kunninka ya ma saba ji ya taba ji domin in ya taba ji zai saba in ya saba za ka raina idan ran da ka fara ji baka iya bacci zaka ka ji kaman ka bar duniya ina faɗa wa 'yan uwa wato wato a shekara kamar ashirin da ya wuce wani malami a zaria ya fara faɗin wata magana mara kyau a cikin ɗaya daga cikin sabon manza Allah sallallahu a ɗaya daga cikin hadisin ko da yake ya shafa ya taɓa shi mai riwayan hadisin sai na abu huraira yaƙi ne kawai ba a yi a zariya ba lokacin da ya wannan yaƙi ne kawai ba a yi amma kowane irin tashin hankali a yi to amma yau da gobe za a kai har a sabar da mutane su saba ji ya zama in an faɗa ma zai yi su ma ana faɗi ma suna tafiya ko tsigan jikinsu ba zai tashi ba an faɗi magana mara kyau akan janabin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda kamar shi wancan shaƙiyin kamar yadda na faɗa ba ba ba ba da yayi ba a ganina ko da yake ba fa ban saurari ni ban saurari abubuwan da yake faɗi ba ban saurari fiye da minti biyu ko uku ba don ba ni da ƙarfin zuciyan da zan iya saurara ba ni da wannan ƙarfin zuciyan amma abin da na ji ɗin yana yi ba kai tsaye yadda su kuma shi yasa ni nake ganin abin duk kawai dai ga na kasa gane me ake yi masu zargin cewa akwai siyasa a ciki sai in ga ko suna da gaskiya domin ni a mazhabata in kana so kai fada da ƙarya ka sami taimakon Allah kada kai ma kai ƙarya ina fatan mun fahimta in kana son ka sami taimakon Allah cikin fada da bata da ƙarya kada watan bari in ce amfani da propaganda kada ka ɗauki kai ma manhajin propaganda da yawa daga abin da ake yi cikin raddi gare shi da cikin ƙoƙarin hukunta shi da sauransu ya fi kama da kuma propaganda da kuma bin mutum da irin abin da shi ya biyu ni ina ganin bin hanyar gaskiya shi ya fi dacewa wannan abin da ya yi shaƙiyanci ne kuma na faɗa mana illansa game da imanin mu mu'minai musulmai a cikin janabin masoyin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma abin da yake yi ɓati zagi ne da faɗa da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma Allah ya ce man adali waliyan zan tuhu bil harbi idan sahabbai kuma ba su zama waliyai ba to Allah ba da waliyi ina fatan mun fahimta babu waliyi kamar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa to shi kuma ya zaɓi faɗa ne da sahabbai amma zagin sahabbai da faɗa da sahabbai ba ridda bane ba ridda bane ya kamata mu fahimci wannan da kyau zai iya zama ridda zai iya zama ridda idan ya zama wani abu ne wanda yake ma'lumun min addini bi darura mutum yayi inkari kamar yanzu misali sai mutum ya ce sayyidina abubakar ba sahabi bane me yasa wannan ya zama ridda saboda Allah ne ya kira sayyidina abubakar sahabi so ya karyata alqur'ani wanda ya ce iya qulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana kai ka ce ba sahibihim bane ina fatan mun fahimta ko ko a'a ya tuhumina na Aisha da abin da Allah ya barrantar da ita daga shi Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum kace a'a ba ifki bane gaskiya ne wal iyadu billah wal iyadu billah kaga duka wannan qur'ani aka karyata yasa aka yi ridda amma ba mu mujarradin zagin sahabi zagin sahabi kabira ce mun san kabira ba ɗaya daga cikin kaba'ir ne manya-manyan laifuffuka to amma su masu faɗa da wancan mutumin suna ƙoƙarin su mai da abin kaman ba su ɗauke shi daga wannan matsayin saboda wani dalilin su su kuma dalilin shine eh, saɓani da rigimar da ke tsakanin ahlus sunna da rafida rigimar da ke tsakanin ahlus sunna da shi'a to sai ana ƙoƙari a amfani da wannan daman a yi talfiƙin abin a mai da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaga to ni ina ganin wannan shi ma ba abin da ya fi dacewa ba ta'addanci ne abin da ya ta'addanci jahilci jahilci ne. zagin sahabbai ne kabira ne fasikanci ne ko ma ka kira shi zindiƙanci ina fatan mun fahimta amma fa shi yana yi da da'awa na jahilci na kara janabin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda nace da'awa ce ta jahilci zan ba da misali da shi ba zan ba da misali da kai da mahaifinka ko ni da mahaifina ba da shi don yana da 'ya'ya ka kaddara sai ka gan shi ko na gan shi a wani waje wanda wajen wajen shan mashayan giya ne amma ban san me ya kai shi ba ƙila ya je wajen wani mutum ne karɓan biyan bashinsa ƙila ya je a wa'azi ne ƙila Allah kaɗai san me ya kai shi sai na zo na ce maɗansa na ga babanka a wajen mashaya kaza sai ya ce a a a a wannan tsinanne azzalumi ya ce ma babana ɗan iska shege mashayi ku yi haƙuri da kalmomin ba su da daɗi amma misali ne bayan da zan yi da Allah waye zagi baban waye zagi baban amma ba za a yi mashi hukuncin zagi ba saboda tudra hududu bi shubuhat ina fatan mun fahimta saboda shi niyyarsa wai karewa ne amma a bisa jahilci ina fatan mun fahimta to shigen fa irin abin da yake yi kenan a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda jahilci don haka wannan fitina ce kuma wallahi wallahi idan kana da yanda za ka yi karkaji to shi ne salama ga addininka yanda matasa yanzu suka mai da wannan kamar wani yayi da al'umma ana sharing da an ji irin wannan maganganun ana yadawa to wallahi ana yada na ƙa'idu ural iman ana yada watau abubuwan da suke warware kullin imani a cikin zuciya ne na faɗa wa mutane da dama wallahi azim da za a bani zaɓi tsakanin kurumcewa da jin irin wannan maganan ba na buƙatan shawara zan zaɓi kurumcewa ba na buƙatan shawara kai wallahi ko da mutuwa ce na zaɓi na bar duniya kafin na ji na bari lafiya domin mukaddirat ne na imani balle abu ya taɓa janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam don haka don Allah mu kare kanmu mu kiyaye kanmu daga fadawa cikin wannan waɗanda Allah ya ƙayyada su domin difa'i ga addinin musulunci daga irin waɗannan ta'addanci da difa'i ga addinin musulunci daga mustashriqun da malahida masu irin waɗannan maganganu mai masu addu'an Allah ya ƙarfafi imaninsu ya ƙarfafi zukatansu ya ba su ikon tamkini kada wannan ya tasiri a imaninsu al'imamu ahmad ibn hanbal Allah ya ƙara masa yarda akwai wani babban malami da ake ce muhammad ibn Harif al-muhasibi an ambace shi sai irin yi magana mara kyau irin na tajirihi na jar a cikinsa irin kai wannan ba abin a kula shi ne sai suka ce a'a malami kaman wane wane kake ma irin wannan sai ya ce a ba yana raddi ga masu batanci ga addinin musulunci ba masu batanci ga Allah da addinin musulunci ba malahida da falasifa aka ce eh yana raddi sosai yana raddi yana kare musulunci akan waɗannan mutanen sai ce to ai dan wannan ne na ce ni ba ruwana da shi a saurare shi saboda mene ya ce ba sai ya rubuta maganan da suka faɗa sannan ya biyo da raddi ba suka ce eh haka ne ce to min za ka? wannan rubuta maganan da suka faɗa ɗin da yake yi ya bar hannunsa ya rubuta ya tabbatar da abin da suka faɗa ya sa hannun wani ma ya gani Allah ya kare mana imaninmu ko abdul jabbar to maganar sako ma bayan maganar da malaman kano za su yi ba wani mutum da yana zaune a abuja bai taba jin karatun wannan mutumin ba bai taba zama da shi ba bai taba karanta littattafansa ba amma kawai ya zo ya katsalandan Izo zo yanke hukuncin da ya yi shi ne busa jahilci ya ce wai abdul jabbar wai jahilci ne ya sanya shi yi waɗannan abubuwa amma ba wani fasa zagin annabi ba sallallahu alaihi wasallam wannan duk girman mutum ba profesa ba ko menene shi idan ya faɗi wannan magana kuskure domin ko kai da kace ba ka taɓa jin abinsa na minti uku ba ba ka taɓa saurarensa ba to bai kamata a ce ka zo ka yi magana a wannan babun ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ba ka da ilimi jahili ne kai akan wannan magana bai kamata ka sa baki ba baka karanta ba baka saurare shi ba bai kamata kai katsalar da a cikin wannan zancen ba yadda a da can da ya surfa wa annabi irin rashin mutuncin da kafirai ma ba su yi ba a wannan kasar kai shiru to yanzu ma kamata ya ka ja bakin ka kai shiru amma kawai ka tsomo baki rana tsaka wani abu kuskure ne kuma al'ummar musulmi ba za su kyale ka akan wannan ba a gurguje unguwa ba dogon bayani zan yi ba kamar yadda kuka ga title a sama cewa tsokaci dangane da bayanin firfirfeso makari game da zaman mukabala da aka yi da abdul jabbar na san jama'a da dama za su ishe da wannan bayanan da zama da aka yi da abdul jabbar wanda yanzu haka yana hannun hukuma wanda na ga bayani tun jiya na farfeso ibrahim Makari har ga allah na yi niyan ba zan yi magana akan abin da farfeso makari ya yi bayani a kai ba har ga allah na yi niyya ba zan yi magana ba to amma akwai wasu dalilai wanda ya sa zan yi magana saboda ɗan yawo da nake a social media na ga mutane sun ɗau abin da zafi ya sa na ce bari ɗan tsokaci musamman ɓangare 'yan uwa 'yan ɗarika wanda shi wannan malami yana ɓangaren su ne kuma suna girmama sha'aninsa to shi yasa na ce to bari yin wani tsokaci duk da kasancewa akwai mutanen da suka yi ta habaice habaice saboda sun san zai wahala ya yi maganin ya sha maganganun da zan yi duk da ba dole bane in kunna sautin nasa na san wa'inda suka ji sun ji su abinda yasa ba zan kunna sautin ba kai tsaye saboda kasancewa jawabi ne ba wai jawabi ne na raddi ba da jawabi ne na raddi sai in kunna sautin sa ku ji saboda ya zama na raddin ne zuwa gare shi amma ba jawabi ne na raddi ba abin da sa ban mai da shi jawabi ne na raddi ba saboda na farko abin da na fahimta da farfeso ibrahim makari a yaushe sha'anin rayuwarsa ya sha bamban da sauran sa'o'insa 'yan dariƙa kamar irin su mala abubakar matsatai da sauransu wanda ni na san idan ka kalli mala abubakar matsatai kai ka san cewa a fage na karatu ziriyan tsantsa na karatu ya fi dr ibrahim bakari ko farfesa ibrahim bakari sai dai shi a farfesa ya nuna ma kamala bakar matatai ya wato nizamiya karatu na nizamiya da kuma abin da ya shafi a takardu kwali kenan to wannan shine abin da na san dr Makari zai nuna masa amma tsantsan karatu to ba na tsammanin shi ma dr makari zai haɗa kansa da malam abakar matatai to abin da ya sa na yi wannan magana a kodayaushe abin da ya sa ban mai da karatun ya zama raddi ba ban mai da karatun wannan karatu ba raddi ba ne wannan karatu jawabi ne saboda idan da raddi zan yi to ba zan yi wannan yaren ba a yaren da zan yi kowa ya san irin yaren da nake amfani da shi wajen yi masa raddi to amma wannan ba raddi ba ne jawabi ne kuma dalilin da ya sa ba zan masa raddi ba shine farfesa makari na farko zan ce ya ba mu kunya na biyu galibi farfesa makali yakan kalafa ma mutane da dama akan wasu fatawowi ko akan wasu masail ba don kuma sai don saboda a tattauna a kansa a yawaita maganganu a kansa ni abin da na fahimta kenan a yawaita maganganu a kansa a yawaita tattauna a kansa a yi ta masa raddi to abin da ya fi so kenan kaga sai ya ƙara ɗagawa abin da na fahimce shi kenan idan ba haka ba wannan kalliya da ya faru da abdul jabbar ba kaddiyar da ya kamata a ce farfesa ya fito yana cewa wai na farko a cikin bayanin nasa yana cewa shi bai taɓa sauraron bayani na abdul jabbar sama da abin da ya shafi minti wato ainihin biyu ba saboda ba zai iya saurara ba so sannan kuma a cikin bayanansa yana cewa na wanda abin da ya fi bani mamaki cikin bayanansa abu biyu ne na farko yana ƙoƙarin kore zargin da ake ma Abdul na cin mutunci da aibanta ga Annabi sallallahu alaihi yana cewa Abdul na kokarin kare sunnar Annabi ne Abdul na kokarin ya kare ya kare mutuncin Annabi ne amma da jahilci kaga wannan magana akwai abin duba a ciki ya aka yi wanda bai taɓa sauraron Abdul sama da minti biyu ba zai zo ya yi bayanin cewa Abdul yana kare annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma da jahilci wato kenan da gasken ne kare annabi yake amma sai dai an samu matsala jahili ne wanda kai ka san cewa na farko Abdul ba jahili bane malami ne ko bana tsammanin a matsayin shi farfesun matsari bana tsammanin ya fi Abdul Jabbar karatu na farko dai wannan ka sani kiyayya ce wanda Abdul Jabbar yake da ita daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk wanda ya saurari jawabin Abdul Jabbar ya san cewa yana jawabi ne kan cewa shi mas'ala matsalarsa ba a cikin littattafan shi'a yake ba a cikin littattafan sunna yake haka it means ya san mas'alolin da suke cikin littattafan shi'a to illa iyaka ya kamata kai a matsayinka na mai saurare ka duba me dalilin da yasa Abdul Jabbar ya ce mas'alarsa ba a cikin littattafan shi'a yake ba a cikin littattafan sunna ne ma'ana kaga kenan yana da wata kiyayya ta musamman personal kiyayya tsakaninsa da wato ainihin littattafan ahlus sunna to kaga kenan ba da jahilci yake sukansa ba ba da wani abu ba ne yake a'a ƙiyayya ce tsantsa zuwa ga bangare ta ahlus sunna da littafan da muke bauta ma Allah da su wannan ƙiyayya ce tsantsa to bari ka ce wani jahilci ne yasa yake wa innan maganganun to bana zamana akwai jahilci ciki bana eh ban in bana inkarin a wasu fannoni akwai jahilci musamman abin da ya shafi fanni na abin da ya shafi ilmul hadith bangare na usul na hadith wato mustalahul hadith kenan to za ka samu cewa a wannan fagen kai kasan cewa abdul jabbar jahili amma da abin da ya shafi fage ta tsantsan karatu kai kasan cewa yana da iliminsa yana da fahimtarsa amma abin da sa yake irin wa'annan abubuwan ga littafan sunna shine abin da ya shafi kiyayya ta musamman da yake da ita akan littafan sunna to saboda haka kaga matsayi kenan maganan farfeso matsari wanda ya yi ta akwai kuskure a ciki ah, duk da kasancewa na san mabiyansa za su ɗauke ni da wata manufa nake maganar kamar yadda an san nasa nasa yi masa na shayi masa raddi da wasu bayanai a'a ni ba da wata manufa ba ne saboda yanzu haka wasu suna za su hau zagi da cin mutuncin cewa na bi ta kan makari na yi kaza na yi kaza na yi kaza wanda duka wannan haduwar da aka yi akan yakan abdul duk ba wai ahlus sunna kadai bane maganar da ya na biyu ya ce wannan abin da aka yi da farfesa makari wannan propaganda wato da abdul jabbar mukabalar da aka yi da abdul jabbar da raddin da malamai suke masa abin propaganda ne so tsakani ga allah ina so shi in san samu ne waɗanda suke goya masa baya har ma ba sa so a taɓa shi har suna ganin in an taba farfesa makari kamar an taba manzo ne daga cikin manzannin Allah to da Allah ina so jama'a su duba mana shin suwaye ke propaganda kan Abdul Jabbar shin 'yan ɗariƙan ne da muka haɗa kai da su ko kuma mu ahalus sunan ne ya kamata ya bambance tunda kasancewa waɗanda suka zo suka yi wannan zaman kakan mutane sun haɗe sun ba da goyon baya kan cewa a yaƙi abdul jabbar to su wake farfaganda a cikin bayanin farfesa akwai kuskure kamar na faɗa yana so ya rika halafa ma mutane ba don komai ba kamar yadda malamai suke cewa khalif to urf ka saba saboda a san ka ka saba mutane ma'ana ya zama kayi kayi tashi wato ka zama shazi shazi kan wata mas'ala to sai mutane su ta magana a kanka yanzu wannan magana na farko ya daɗa dama mutanen abdul rai na biyu yana so mu ahlu sunna mu ci gaba da cece ku ce a kansa wanda shine fahimta ta akan abin da yake so Ya shi sa na ce ba ma raddi zan yi ba saboda kar ma ya dauka cewa raddi nake masa ko mabiyansa su dauka cewa raddi nake masa ba raddi bane ina magana ne akan cewa abin da ya yi ba daidai bane saboda abu akan abin da ya shafi mutuncin manzo sallallahu alaihi wasallama akan abin da ya shafi kimar annabi sallallahu alaihi wasallama bai kamata ka ce wai an rike shi a matsayin propaganda me yasa da ba mu masa propaganda ba abin tambaya da muna ma Abdul Jabbar radi irin wannan an taso masa irin wannan da tun da yake da'awa su waye damu da shi ba wanda ya damu da Abdul Jabbar wallahi ba ma kowa ma ya san Abdul Jabbar a wannan lokacin ba wannan dai malaman da suke faɗa shine Khalif Tu'raf wannan dai ka saba za a san ka kamar yadda malamai suna faɗi ke cewa ah, wannan abubuwan da ya shafi mutane ba sa so a harka taba wasu malaman su kamar yanzu 'yan dariƙa da yawa ta hawan lokaci ma 'yan dariƙa za ga har gwamma ma ka taɓa yar bauchi har gwamma ma ka yi ma shek yar bauchi raddi wani lokaci da kama farfesa maka raddi ba sai da suka dauke shi ba saboda abin da ya kamata mutane su sani shine eh, wato ainihin yu'rafu wa eh, rijal يعرف wala yurfal haqqu bir rijal ana gane mutanen gaskiya ne da gaskiya ba a gane gaskiya wai da mutane dole da abin da za ka kasance ka auna shi kamar yadda malamai suna faɗi cikin eh, bayanin su cewa wato ani unzur li dhatil qawli unzur li dhatil qawli wato la li qa'ili fal haqqu maqbul walau min jahili ka duba zatin maganganun da ake yi daga waye wato ainihin daga zatin magana ake so ka duba gaskiya ce ka karba ba wai daga wanda yake yin magana ba ka karbi gaskiya ko daga jahili ne to saboda haka jama'a wannan tsokaci ne da nake yi wasu suna nan suna ta maganganu cewa wai an ce yayi magana sun san za a zo a yi ca a kansa a'a ba wani magana da abin da kai kayi dan kanka ne wannan in kana ce maimakon ka kyautata mutane zato saboda abubuwan da ya faɗa suna da muni kuma baka saurare shi koda na minti biyu ba har ka ce wai yana kare annabi ya kai kasance yana kare annabi da jahilci bayan baka iya sauraron sa na minti biyu kuma da kanshi ya ce saboda ba zai iya jure abin da yake faɗi ba kenan ka san cewa abin da yake faɗi yana da muni kuma bai ma kamata a ce a matsayinka na malami ba da kaza kana cewa wai muƙabalar da aka yi da Abdul Jabbar da kokarin yi masa raddi da mutane ke propaganda ce to propaganda akan me wanda a da ba wanda ya damu da shi daga muhayyar hayan ɗarikan ba wanda ya damu da lamarin Abdul Jabbar sai da aka shigo janibin ma'aiki kakab mu muka haɗu saboda duk rigiman nan muna yin shi ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutane daga cikin inda a ce wani ne daga cikin ahalus sunna ya wannan lafazin da karfinsa ya da yanzu duk an ciki ana cewa maki manzo maki manzo amma da yake shine zaka ji tsit ba wanda zai ce mai kala ba wanda zai ce yayi kuskure ba ko da zai zo ya ce ma zaman da aka yi ma kuskure bai kamata a yi zama da shi ba shine ke kanga ba wanda zai mishi raddi da saboda mai saboda kasancewa su a koda yaushe nasu na nuna bangaranci da nuna cewa nasu nasu ne mu kuma ƙarya ne ka zo ka ce namu yayi ba da daban masa da ba yau bangaren Abbas Jiga ɗan Izala ne kuma cikin mu yake amma kuma ya fito yi wasu kalamai na rashin ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muka fito muka yi raddi kowa ya ga raddin da ashek Asadu suna yi da kuma raddin ni da nayi nayi kan abin da ya shafi abin bayanan Abbas Jega zaka jama'a inni ina ganin abin da farfesa yayi in san samu ne farfesa wa'innan maganganun da ya da ya janye su kuma kuskure ne saboda abin da ya shafi janaban annabi kowaye kowaye zai kare annabi karka ce propaganda ce ka kyautata masa zato wajen kare manzala sallallahu mu ko kafiri ne zai kare annabi mu muna kyautata masa zato bare ma musulmi ko kafiri ne in zai kare manzo Allah ba za mu ce propaganda bane sai abin da ya bayyana mana aka ce kuma ka kyautata ma mutane zato shi yasa yana daga cikin maganganun alam idza sa'a dhannul ab idza sa dhannul ab wato ainihi. gashi na abinda malamai suka kawo cikin bayani cewa idan idan sa fi'lul ab ab sa a sa'a nuhu idan har aikin bawa ya munana sai sai ya munana ma'ana duka wannan bayanin da dr ibrahim Makar yake yi akan mu wato munana zato ne tunda kuma ga annabi sallallahu alaihi ya faɗa ke cewa zannu lil mu'minina khaira ku yi zaton alheri ga mu'minai ya ayyuhal na amanu talibu kathiran Mina, adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ismun Allah ya ce wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lama akhihi maita fakarihtumuhu zaka jama'a kaga yanzu zato ne tunda ya ce proper yana kallon abin kaman abin ya fi kama da propaganda kenan propaganda akan wanda yake aifan da manzo Allah kar ai to in ma propaganda ce to madalla da irin wannan propaganda akan wanda yake aibanta janibin annabi sallallahu alaihi wasallama akan wanda yake nakasa girman annabi akan wanda yake tauye sahabban annabi akan wanda yake kokarin ya ga ya rushe littafan da muke karban addini da su manhajul talaqqi mutane sun san cewa manhajul talaqqi ba mu da manhaj da ya wuce hanya biyu shine kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ina ga wannan mai ibn qayyim ya ka cikin littafin sa ina ga al kan cewa wato al-ilmu qala Allah qala rasulu kala sahabatu laysa bitamwih ilimi shine Allah ya ce manzon Allah ya ce sannan ba laifi a ce sahabbai sun ce to kaga yanzu idan aka rushe sahabbai kamar yadda za ka ga a cikin bayanan nasa ya kawo bayani akan abin da ya shafi zagin sahabbai ba kafirci bane amma na ga bai kamata ka magana mutlaka wato maganan wato takayidin zancen cewa zagin sahabbai ba kafirci bane to amma idan ka koma magana imam malik akwai inda yake ganin cewa ma ba wanda zai zargi sahabbai sai kafiri a ƙarƙashin wannan aya cewa wato ainihin duk wanda yake kin sahabbai kafiri ne yana daga cikin ra'ayin imam malik wanda duk abin da kasance an samu wato saɓani a kai to kar ka yanke hukunci take sai ka tattaro maganganun malamai sannan sai ka fitar da abin da ya shafi ah, abin da ya shafi a wato ainihin wanda ya fi inganta cikin jawaban yanzu kamar imam malik ya tabbatar da cewa wanda suke zagin sahabbai ko wanda suke muzanta masu sahabbai yana ganin sa a matsayin kafirai aka ce me dalili sai ce wannan ayar da Allah ce liyaghiza bihimul kuffar wa'ada Allahu alladhina wannan da Allah yake cewa Muhammadur Rasulullah alladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari sai ce ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujudan يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرك إن أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه لي wato yu'jibu dhura li yaghiza nan kalmar da yace li yaghiza bihimul kuffar to wannan kalmar da yaghiza bihimul kuffar imam malik ya ce saboda Allah ya kawo sahabban annabi ne domin yawa ya baɗanta maka rairai kenan kaga duk wanda yake kin sahabbai kafiri ne wannan fa ita ce fatawa imam malik wanda kuma kuna daga cikin wanda suke muke ake ake muke rinjayar da fatoyin imam malik sama da sauran fatoyin to ala ayi hal jama'a wannan shine jawabin ah, ba wai dogon jawabi zan yi ba saboda na kawo shi ne a matsayin domin in yi ta'aliki kan abin da farfeso ya yi yana yin abin da ake kira khalif tu'raf ka saba ma jama'ir jamhur a sanka shine ka zo ka fito da naka sabuwar fatawa saboda a tattauna a kanka ni wallahi da ban ma yi niyyar tattauna a kansa ba bai niyya ba wallahi amma na yi ne saboda kawai saboda yana ga mutane suna ta yata abin kawai kaman ah, kuma sun san kuskure ne amma suna yata abin amma wallahi wannan abin da duka yana yi ne saboda a tattauna a kansa khalif tu'raf khalif tu'raf wannan shine abin da yake to wannan shine jawabi na Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu jama'a